أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقا كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات انظر أنا يؤفكون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله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 وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dalalatin finnar ikiwani filla assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ce gaba da tafsirin Alƙur'ani mai girma a wannan rana ta hudu ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina yau shekara dubu ɗaya. da ɗari hudu da talatin da bakwai lissafin nasara muna ashirin da tara ga watan shida shekara ta dubu biyu da goma sha shida akwai takarda da na samu daga ga alama ƙungiyar ma'aikata ko tsofaffin ma'aikata na kamfanin new nigeria da gaskiya ta fi kwabo na karanta takardar saboda haka su sama mana koda wakilai guda biyu su yi magana da aliyu ikara aliyu jamfani sakataren kungiyar izala na jihar kaduna suke lura da timetable namu domin su sama mana lokacin da za mu haɗu da su mu tattauna domin mu fahimci lamarin da suka rubuto domin mu ga wani mataki ya kamata a ɗauka Allah ya saka musu da alkhairi ana ramma na san muna cikin suratul da haka ne kamin nan akwai hajiya fatima matar marigayi hajiya fatima danja matar marigayi shek abubakar imam kana da ta zo tafsiri na mata ta ji ana magana neman gudunmuwan manara ita ma da ta koma da ita da kawayenta da sauran bayin Allah ta har haɗo mana gudunmuwa ta naira dubu ɗari da naira dubu biyu eh, kuma ta kawo kudin kash za a hannata su ga su kwamiti masu lura da harkar manara muna addu'a Allah ya saka masa da alkhairi nan ce tauke daga yanzu kin zama coordinator ta manata mai lura da harkokin mata ana rama ku zaka tuna mana inda muka kwana na'am sauti ya dawo sauti ya dawo na'am bismillah mal masih ibn maryam illa rasulun qad khalat min qablihi rusul wa ummuhu siddiqah كانا يحصلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون الله ينا من مغنى أكن نسارا waɗanda suka riƙe isa almasihu a matsayin ne a matsayin allah mahaifiyarsa ita ma allah ko sannan Allah shi ma Allah amma duka ya haɗe su sun zama Allah guda ɗaya to sai Allah madaukin sarki yake gabatar mana da hujjoji wanda duk za ka zaka gamsu annabi Isa ba Allah bane idan ka gaba gane ba to tadewa ce ta same ka ka zama dan bidiya a Kaduna ka sa Kaduna ka ga dan bidiya sosai ne ya hau kanki <laughs> ko ba zai ne ya kai ba zai ne ya kai shi domin malaman suna sun karantar da sunna sun karantar da me da sunna Allah ce fi hubnu maryam annabi isa dan maryam bai zamo ba ba wani abu ne shi ba illa rasulun face manzo ne kuma ba kansa aka fara manzancin ba kame shi kadi khalat min qablihi rusul manzanni sun zo sura yi sun wuce kame shi illa rasulun kadi khalat min qablihi rusul ba kowa bane manzo ne kuma kame shi manzanni sun wuce malamai suka ce anan gurin akwai rabi guda biyu rabi na farko idan a matsayinsa na manzo Allah ya bashi mu'jizozi Allah ya bashi me mu'jizozi bai ba shi ya fara samun mu'jizar ba akwai wasu annabawan Allah ya ba su mu'jizar ko bai ba su ba wacce ma ta tashi wacce tafi tashi take gaba da tashi cikin mu'jiza ta annabi ita wacce tafi girma shine ya rayar da matace ita ce mu'jizar da tafi ko kowace girma ko akwai gaba da wannan magana an buɗe wa makaho ido magana an warkar da kuturu wannan ido bai kai mamaki kama a ce ga wannan mutum ya mutu an tabbatar confirm be ya mutu sannan da yadda Allah da izinin Allah ya rayar da shi akwai mu'jiza ta wannan girma a duk mu'jizozin da ya zo da su to ya Allah ya ba nabi Musa mu'jizar ta wannan shi ba mutum ya rayar ba to shi annabi Musa sanda ya rayar me rayar na'am mutum kan aida ma mutum din ne menene kawai babu ran da izinin Allah sai rayar da shi sai sake tashi to sanda ba sanda take da ran ma tana iya tafiya sanda take da ran sanda take ran ma take da ran ma ita tana cikin jima'a alagawa ta malam da mai musulunta wani bawa Allah ya zai musulunta kana jin hausa you understand hausa language but you can speak english okay so you come to embrace islam you come here to embrace islam okay i will say a sentence which you will repeat after me uh, say ashhadu ashhadu ashhadu Allah ilaha Allah ilaha illallahu illallahu wa ashhadu anna muhammadan rasulullahi now you are a muslim With just, with just this sentence, you are now converted or reverted to Islam. What is your name before? What? Adewade. Adewale. Okay, can you choose any name among the Muslims' name? Which name do you want? Abdulaziz. Abdul Wahid. listen attentively Abdul Abdulwaris. is that it? oh Abdul the name is not Abdulwaris, it is Abdulwari. Abdulwari. now so he choose Abdulwaris. from now on you are Abdulwari. Waris is among the names of Allah subhanahu wa ta'ala so Abdulwaris means servant of Allah servant of what? of Allah. So from now on, you are one of us. You are among the Muslim believers. All you are expected is to stop eating or drinking anything from now on up to the sunset. And those first aiders, they will tell you what you are supposed to do now in order to continue with your religion. May Allah subhanahu wa ta'ala bless your compassion. Now, someone has given him five years of shada so that he can start dressing as a, as Muslim. Okay, it is already ready-made. It is already ready-made. He only have to wear. So may Allah bless you. So you can go and teach him how to take bath if he didn't take it. Now, ana ganewa? Sanda dama can ya take tana cikin jima'a sandararru abubuwa amma annabi musa ya raye da ita da izinin allah ko bai raye da ita ba da ya rayar da ita ta yi motsi ta yi tafiya ko ba ta yi motsi ta yi tafiya ba da wanda ya raye mutum ya yi tafiya da wanda ya raye sanda ta yi tafiya wanne shi ban mamaki a raye sanda shi ban mamaki Allah tambayar annabi Musa ya ce wa matin tambaye ka Allah تلك بيمينك يا موسى الله masa menene a hannunka nan na dama ya kai Musa قال لي a أتوفأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآلب musa ya yi ƙarin ya tun daga nan ba tambaye shi sandar ta wace ce ba me ya ka tambaye shi me a hannunka in yace sanda ce ya ansa ko bai ansa ba amma qala hiya asaya sai ce sanda ta ce ya ansa tambayar da aka masa ko sannan yayi me yayi karin bayani bai tsaya nan ba sai faɗi menene amfanin sandar a wurinsa ya ce atawakkau biha ya Allah eh alaiha ya Allah ina dogara ne a ina tafiya kan dogara ta ko yanzu zan tanke in dogara ta daga cikin amfanin sanda akwai dogara ko ba dogara Shi ne tawa kawo alaiha bayan wannan wa hushi biha da ganami eh, ita nake amfani na karkado ganyen bishiya domin dabbobi na su ci yana fada wa bangiji aiki ne amfanin da sanda take masa yace waliya fiha ba ukura Ya ce banda wannan ma abin da na ambata akwai wasu amfani da take yi mu kaga nan ba sai an yi karin bayani ba idan ka zo ka taba shi na rikin da sandarsa zai tabu da sauki yana cikin ma'aribu ba shi ne waliya ha? ma'aribu ukura me yasa ake wannan ƙarin bayanin domin ka fahimci cewa fa asalin sanda nomar sanda ce ba kawai ya ce sanda ce sai ka ɗauka wata sanda ce ta musamman ko ta sihiri shi sa ka faɗi aikace-aikacen da yake da sandan domin ka gane ba wata sanda ce kala daban ba nomar sanda ce da mutane ke riƙewa suke kuma amfani da ita irin amfanin da masu rike sanda suke yi da sanda ina fata an gane wannan yanzu kowa ya fahimci ne a hannun musa ko sanda ce nomar sanda sai Allah ya faɗa masa wata magana me ce masa qala alqiha ya musa qala sai Allah ya ce alqiha ya musa jifa da ita ya kai musa sai ya kai kaga فألقاها فإذا هي حية تسعى فألقاها دان تاكي النبي موسى سي جيفر da wannan sanda yana jefar da ita fa iza hiya hayyatun tas'a sai ga sanda tarihi rikide ta zama macijiya kuma ta tas'a tana tafiya da gaugawa macijiya tana me tafiya da gaugawa to da wanda ya mai da sanda ya ta da ita ta koma mai rai ta zama macijiya take motsi wanda gawa ce kawai ya tada ita wanda shi ba da mamaki domin gawar wani ma yana cewa ai watakila ma da dan sauran ranta ta farfado ne ko wani mai neman rikici to san dafa a tada ta ta zama macijiya ta yi rai ke tafiya tada sanda ya fi ba da mamaki fiye da mai fiye da tada gawa wai wata almara da maluma suke bayarwa domin ɗebe kewa liman ne ya zo masallaci zai yi sallah ya kamo suratul fatiha da ya kai suratul fatiha sai kamo suratul aha yana karantuwa yana karantuwa har yaso ayar da Allah ya karanta mana nan wa ma tilka bi yaminika ya Musa ya hiya asaya atawakkau alaiha wa ahushi biha ala ghanami wa liya fiha ma'arib ukhra qala alqiha ya musa fa alqaha fa idha hiya hayyatun tas'a yana iso fa idha hiya hayyatun tas'a shi da ma wani katon maciji ya shigo masallacin ba gari ba leƙawa da liman ya sai ga wani katon maciji ya fasa kai yana haka da kai a gaban shi to gaskiya liman bai iya wucewa ba sai makale aure sai kama fa idha hiya hayyatun tas'a fa idha hiya to akwai wani kware-kwaren alaran ma haka baya sai ya ɗauka tilawar liman tafiya ne wai shi zai tara liman kala khuzha wala kafa sai ya ka ba ta karka ji tsoro liman sai ya ce kai ka isa zo khuzha wala kafa liman yana da gaskiya ko bai da gaskiya liman yana da gaskiya to amma annabi musa ya tara ne ya fi ban mamaki fiye da ta da gawa da annabi isa yi annabi isa ya warkar da makaho idonsa ya bude ko kuturu ya warkar da shi haka ne wannan mu'jizar ma ta kai mu'jizar annabi musa ba ba ta kai ba annabi musa teku ya daka da sanda tekun ta tsage teku kogi ya kawo ya cika da ruwa darsan da ya ɗaya bani isra'ila suka zo Fa auna ilan musa, a ni buturin bai a kusa ni ba. Fanfala kofa tana kundu Allah ya ce sai muka ka yi wahayi ga Alayyu Musa a leburu biyu a sakar Bahar. Daki teku nan, daki ko gin nan da sandar Yana dukan kogi fanfala sai kogi ko kai ba wai ruwan kafe waye ba wannan is normal an taba gani kogin tsage waye kama an ja layi da rula sai nan ya matsa nan ya matsa ake ga titi ya shi har ya bushe amma nan gefe ga ruwan nan yana hauka nan gefe ga ruwan yana hauka da za ka zura hannunka za ka yi tsomawa cikin ruwa nan za ka yi tsomawa cikin ruwa ga titi a tsakiyar ruwan ya gagara gangarwa ya baje rufe titi banda Allah waye sai wannan wannan bai fi mamaki akan idan makaho ya bude ba yau likitoci ma yin cikin sa'a ba sa bude wa makaho ido dan suka canka daidai to waye sai ya kike ku da sanda ta tsagi wannan mu'jiza ta fi bada mamaki kina ashe ba za a kira shi Allah ba shi yasa aka ce mal ibn maryam illa rasulun qad kana min qablihi rusul mun ce an haife shi babu uba ga annabi adam shi ma manzo ne ba uwa ba uba to menene abin mamaki dan shi wannan uba ne kawai babu wanne ne shi ba da mamaki annabi adam shine malmasihu ibn maryam illa rasulun kalat min qablihi rusul sannan kuwarsa da kuka ce Allah ce mahaifiyarsa ba Allah bace wa ummuhu siddiqatun Allah ya ce mahaifiyarsa kuma siddiƙa ce me ce ce siddiqa mai tsananin gaskiya wajen ubangiji mai tsananin gaskiya wajen imani mai tsananin gaskatawa da manzannin Allah shi ake cewa siddiƙi su siddiƙai ba su da yawa a duniya siddiƙi yana gaba da wali siddiƙi yana gaba da me dan sai ka zama wali tukuna kamin ka karasa siddiƙi shi siddiƙi daga shi sai annabi ba wani a tsakaninsu da amma promotion daga siddiƙi da za ka zama annabi za ka zama babu shi sa ƙwa ne ce wa man yuɗe Allah wa rasula fa ulaika ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين Yawwa. من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين الله يسامنا تكي وحسن أولئك رفيقا تقول الله يتي ومن يطيع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم سواء الذين أنعم الله عليهم يا الله sai Allah ya ce min annabiyina annabawa su ne farko suwa annabawa su ne gaba daga annabawa cewa wace wa da sai siddiqai suke bin annabawa ba wani tsakanin su da annabawa wa shuhada sai shahidai wa salihin sai nagartattun bayi Wani yadda suna cikin nagartattun bayi ne suna cikin mai suna cikin salihan bayin Allah ne siddiqi yana gaba annabi in Allah zai kara mai matsayi banda na annabtaka matsayin siddiqataka ake kara mashi saboda matsayin siddiqataka qur'ani yace wa sur fil kitabi ibrahim واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا Annabi Ibrahim annabi ne da Allah zai kara masa wani title bayan da annabtaka ne ya kara mashi ba title din da ya kai sai na siddiqi shi yasa ne innahu kana siddiqan nabiyya Allah yake siddiqi ne sannan menene annabi ne wal kurbi kitabi Idris واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا da za a ƙara wa annabi Idris matsayi wani irin matsayi a ƙara masa matsayin shi matsayi ne na ƙololuwa a cikin waliyan Allah sai waɗanda suka samu promotion cikin waliyan suke kai wawo shi yasa sai da na abubakar menene siddiqi saboda bai taba kokwanto kan abin da annabi ya zo da shi na takwan ɗaya ba bai taba ba ya yi kokwanto na takwan bai taba ba da aka ce annabi an yi tafiyar dare da shi an yi isra'i an yi mi'iraji munafikai aka yi ta dariya ana cewa zuci ta mallaki ake sai aka ce a ji a samu na abubakar ana zuwa aka samu na abubakar aka ce mashi ta ji abin da mutum da aka kuma ya faro ta ta ji me ya faɗa ya ce wani mutumin na aka ce muhammadu ya ce ya ce shi wai ya ce a cikin dare aka tafi da shi daga nan har baitul maqdis daga baitul maqdis aka wuce da shi saman bakwai har ya wuce nan ma sai ya sake dawowa kuma ya iso nan gida duk kafin gari ya waye abin da sai na bakar ce da gaske annabin ya faɗa shi ko abin da yake sai confirm ke shi inni annabin ne ya faɗa aka ce kwarai da gaske annabin ne ya faɗa yace wallahi inni la usaddiquhu ma dumtu usaddiquhu fi ma faqa hada yace wallahi ina gazgata shi kai ina ma gazgata shi cikin abin da yake wannan girma wanda ya ce jibrilu na tasowa daga sama Allah ya turo shi kawo mai wahayi na yadda sai dan an ce yayi wa jibrilu rakiya shine wanda zai bani mamaki na yadda jibrilu yana zuwa sai jibrilu ya kama hannun shi an tafi shine abin mamaki abin mamaki a ya dai fada aka ce shi ko haka kai siddiqai kenan shi yasa shehu malami ya ce siddiƙi ba ka zama siddiƙi sai ka kai matsayin da ɓoyanka da bayyananka daidai su ne da ɓoyanka da bayyananka daidai su ne kowa cikin mu ɓoyansa tana da bambanci da bayyanansa ko da ba da yawa ba to ba mu kai siddiƙai ba kenan sai ya zama ɓoyanka da bayyananka ta zama daidai shehu malami muhasibi da ya zo magana akan siddiqi yace ba ka zama siddiqi sai ka cika sharuɗa uku sai ka cika sharuɗa nawa sai ka cika sharuɗa uku kamin ka zama siddiqi sai ka zama da mai yabonka da mai zargin ka kai duk da da wanda ya yabe ka da wanda ya zarge ka da wanda ya ce ka iya da wanda ya ce baka iya ba a zuciyarka darasi ne kake ganin su kushe ba ya kushe saboda tsabar ikilasin kire yi kan Allah ne dai kake ganin su saboda haka da wanda ya zage ka da wanda ya ce Allah ya maka albarka kai duk duba ta su kake yi ba kai damuwar ka haka yaya kake a wajen Allah shine damuwar ka wanda ya ce Allah maka albarka shi a wajen Allah kai kuma dan banza ne albarka za ta ma amfani wanda ya tsine maka shi a wajen Allah kai zababbe ne in wata za ta cutar da kai to sai ka kai matsayin daidai kake ganin su zunzurutun ikilasi ne kare zai iya kawo ka zuwa ga wannan yace sannan sai ka kai matsayin da ba ka so kowa a duniya ya ga alkhairinka ko da alkhairin ko dan kankani ne wanda girman su bai wuce kwayar zarra ba ba ka san kowa ya wa kai kake so ya gani Allah ko ba gani ba ma ka da labari ko kai sallaka ta dare da sata ana labarin an ji farawo shi a lokacin ba bacci nake ba zan kusan san lokacin ba lokacin bacci bane ina kiyamun laili na yi raka a bakwai na kamo ta takwas ina daidai ruku'u sai na ji ana kutare kutare waye tambaye ka an zaune na sallar nafila sallar ta bada sha'awa aka ce kai amma sallar ka nan ta burge ni yace wa ma yi inni saimu yace akwai abin da ba ku sani ba ma a lokacin azumi nake wai azumin nafila yake a lokacin ba to sai ka kai wannan matsayin ka kai matsayin ne ka kai matsayin siddi ba ka san kowa ya gami ya ga laifin ya ga alkhairin ka ko a aiki ba ka so abu na uku ya ce shar'i na uku kamin ka zama siddiki sai ka kai matsayin da ba ka tsoron kowa ya ga kuskurenka ba ka tsoron kowa ya ga kuskurenka ba damuwarka ba ne in kai kuskure duk duniya ta gani saboda ba su ne damuwarka ba waye damuwarka Allah idan har za ka iya ɓuya ka saba wa Allah ko in kana saba wa Allah mutane suka zo za ka ɓoye da ya hansa ɗinka ka ɗan kamo wata ya tasha da wasu ‘yan mata suna ɗan bonsin sai ga su ba sai ka kashe to ba su dike ba ne to su dike dama ba zai kamo ba amma da yake ba masu bi ba ne zai iya kuskure kuma zai iya kuskure ba to wannan dan kuskuren da za ta iya kama shi ta yi ba bai uya wa kuskuren saboda ba mutane ne sa ba wani ne sa Allah maɗaukakin sarki ne damu shi kaga sirrinsa da bayyanansa ya zama ne ya zama ɗaya kamar wacce magana ta shehu malami kashani ke kai Allah ka gafarta mana lalle zama siddiqi ba karamin aiki bane sai aka ce wa ummuhu mahaifiyar annabi Isa me ce ce siddiqa siddiqa ce darjata wajen Allah ta kai wannan martabar amma dai ba Allah bace ba me ce ce ba ba Allah bace hasali ma ba annabi bace bata kai annabi ba ba annabiya ba ce akwai malamai da ibnu hazm da wasu malama sun tafi akan cewa annabiya ce aka ce me yasa kuka ce annabiya ce suka ce domin Allah madaukin sarki ya ce ya mata ya tura mata mala'ika ko wasu fil kitabin maryama hatta من min durihim hijaba دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا ذاك ce فأرسلنا إليها روحنا duk malamai sun tafaki malaika jibril ne suka ce wanda Allah ya tura malaika jibril ya zama me ya zama annabi shi suka ce mahaifiyar annabi Musa ita ma annabi ya ce saboda Allah ya ce wa haina ila ummi Musa auhayna ila ummi Musa an arzi'i Allah ya ce wa haina mun yi wayi ila ummi Musa ko zuwa ga mahaifiyar Annabi Musa suka ce to gashi Allah ya mata wayi ita ma ta zama me ta zama annabiya mun samu annabawa mata guda nawa biyu suka ce ta uku ita ce Saratu mata Annabi Ibrahim domin Allah ya ce wa mar'atuhu qa'imatu wa mar'atuhu qa'imatun fa dhahikat fa bashsharnaha bi ishaq wa min wara'i ishaq ya'qub me tace wa mala'iku قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب شوف الملائكة سبق على قيامتها قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد ita ma wannan matar ta yi magana da mala'ika mala'iku su jibril ko ba ta magana da su ba ta yi magana da su Ya ce mata bujara za ta haihu ta ce ya wailata alidu yanzu ne ce zan haihu wa ana ajuzu alhali na tsufa tukutuku wa haza ba ali sheka mai gidan nawa shi ma ga nan ya tsufa wasu malamai na cewa lokacin annabi ibrahim shekara ta 120 wa yake magana haihuwa ita ma ta kuma wajen shekara 100 ina magana haihuwa take ta ce inna haza la shay'un ajib wannan abun ban mamaki ne qalu sai malaiku suka ce ta ajabina wannan ya nuna da ita mata ake magana da ita ne matar ake magana a na min amrillah kina mamakin lamarin ubangiji ne ai an gaba tun da Allah ya riga ya fada suka ce to ita ma wannan an turo mala'ika yayi magana da ita ita ma ta zama me ta zama annabiya suka ce saboda haka akwai mata guda uku da suka zama annabawa amma an sadda maluma suka ba su cewa wannan bai ta su zama annabawa ba wannan ba dalili bane suka ce inda wannan zai mai da sun zama annabawa da kudan zuma ma ta zama annabi kudan zuma wa fara buka ila nahli rabbuka ila nahli an takhli min al-jibal buyutan wa min ash-shajari wa mimma ya'rifun Allah ya ce wa fara buka ila nahli ubangijinka yayi wahayi zuwa ga kudan zuma zuwa ga me kudan zuma Allah ya kudan zuma wahayi malamai masu bincike kan harkar kwari bayan sun gama bincike suka gano rayuwar kudan zuma tana da bambanci da rayuwar mutane mu namiji shi ke gina gida sai ya auro mace sai ya kawo ta ya aje ta ya ci gaba da buge-bugen rayuwa yana wuce fa ne yana kawa ko ita tana zaune a gida to su zuma ba haka ake ba su matar ita ke gina gida sai ta je ta auro namijin sai ta kawo shi ta aje shi ita ke zuwa buge-bugen neman abinci in ta samo sai ta kawo mashi shi kuma shi ne kande yana gida sai suka da wannan sakamakon wa duniya suna tutiya sun yi cikakken bincike malamin musulunci suka ce kun makara tun shekara 1400 da ya faɗi wannan shi ne suka kama musu hujja da wannan ayar wa auha rabbuka ila na hali ubangiji ka yi wahayi zuwa ga an-nahl kudan zuma har yanzu ba kudan zuman nan na namiji ne ko mace ba eh? shi ne da ke gaba shi zai nuna mana da wa ake magana sai Allah yake anittakizi min aljibali buyuta kalmar anittakizi idan ta nuna da wa ake magana da mace ko da namiji da mace ake magana inda namiji ne sai a ce anittaki amma da yake mace ce sai aka kawo ta ya'un da ake cewa ya'u mukhadaba sai aka ce me anittakizi an gane karatu dama sai da amri ne kaidan malaman larabci يبنى سير الأمر على السكون إذا كان صحيح العاقل ولم يتصل به شيء أو اتصلت به نون النسوة ويبنى على الفتح إذا اتصلت به نون التوكيد الثقيلة أو الكثيفة ويبنى على حذف حرف العلة إذا كان مؤتل الآكل ويبنى على حذف النون إذا اتصلت به ألف الاثنين hawawu jama'atin aw ya'u mukhadabatin yanzu nan gurin me ya hadu da shi ya'u mukhadaba ce ta hadu da shi saboda ita aka shafe nunun da ya sai zama al-takbina sai aka shafe nunun ne kenan wannan ya nuna ba da macen kudan zuba ake magana ba da wa ake ba da namijin kudan zuba ake magana ba da wa ake magana da macen kudan zuma ake Allah ya ce a littaki zai minar jibali buyuta duk dutsen da ya nake gina gidanki a wurin baki dama dama ita ke ginawa wa min ash-shajar duk da ta miki a gidan ki aure wa min ma ya arshun kan wani ya sabon gida ma je kike an baki daman criminal trespass makala naki aita bala'i ba ta yin haka Shi an takizi min al-jibali buyuta wa min ash-shajar wa min ma ya arshun kenan kudan zuba ita ke gina gida ita ke wo aure ita ke ciyar da gidan shi mai gidan zaune yake qur'ani ya bada labarin sama da shekara 1400 ba sani ba to menene muhalli shayi Allah ya ce wa auha rabbuka ila nahli ubangijin ka ya wahayi zuwa ga kudan zuma kudan zuma ta zama annabi ta zama annabi to duk abar wannan magana wace hujja muke da ita cewa wayannan mata guda uku duka ba annabawa bane saboda Allah ya faɗa cikin suratul yusuf yace wa ma arsalna min qablika illa rijalan وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم Allah أهل sarki ce wa دوكين سركي شي وما أرسلنا من wani annabi bakanin kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ce illa rijalan ce mazaje muke turowa Kina akwai annabi ake akwai ba annabiya babu annabiya duka suwa ne ne maza ne wa ma arsalna min qablika illa rijalan Allah ya ce nuhi ilaihim muna yin wahayi zuwa gare su Allah ya ce kuma min ahlil qura min ahlil qura mutanen alƙarya daga nan muke dauko annabi ya Allah zai turo annabi a jihar Kaduna daga nan headquarter zai dauko shi ina fata fahimci wannan dan ya dauko shi daga kauye sai wani dan birni ya ce haba ya zaya mutumin kauye zai ce zai zare mana ido to to to to to sai Allah ya dauka headquarter shi yasa da zai dauka a duniya gaba daya sai dauko daga makka ita ce headquarter duniya gaba daya duk duniya ita ce headquarter kuma hakan ita ce mai duk mulkin ka yanke maka sai ka koma ordinary duk matsayinka ka ka je maka ka koma sai yau gwamna ka gagara gane shi ana da wafi sai gwamna arha ka tura shi in kana so arha to wani a daga maka ka gwada zuwa ka gani zai yiwu ba zai yiwu yanzu na cikin za su yi wasan kura da amma arha za ka gani shugabannin kasashe gansu su arha kaga shugaban kasa ka gagara gane shi rigar ku iri daya rigar ku iri daya maka ke Allah ka kara wannan wuri daraja da albarka to kenan maryam siddiqa ce ba ma annabiya ba ce balle ta zama ne ta zama Allah Allah wannan dalilan su kai su gamsar da ku cewa annabi Isa da mahaifiyarsa ba alloli bane ko ba su kai su gamsar ba sun kai su gamsar to sai Allah ya kara yin amfani da wani irin usulubi wanda shehu malami zamakshari yake cewa malaman balaga suna kiran shi minal jali ilal ajila minal jali ilal ajila yayin da kake tattaunawa da abokin musuma ka ba shi dalilan da kowa ya gamsu da shi lalle dalilan da sun kai su gamsar da shi ashe duk da haka kuma kana da wani dalili a baya da ka boye baka faɗa ba wanda shi ya fi ma duk wayannan dalilan da ka ambata ina ba na fahimci wannan sai ya zama ka ɗauke shi daga nan dalili zuwa dalilin da shi wannan bayyana shine minal jali ilal ajla Allah baya ba da wayannan hujjojin sai ce dogaye da ku kara ganewa kana ya akula ni da'am inda za ku gane annabi isa ba Allah ba ne, maryam ba Allah bace da maryam da annabi isa duk suna cin tuwo <laughs> Allah yana da bukatar cin abinci me ke cin abinci sai halitta wacce take da tsoka da jini da tumbi da kashi a cikin ciki da fitsari eh wacce ai rana ta dake da za ta samu matsala za ta buye ta samu inuwa takan ji yunwa takan ji kishin ruwa tana gajiya tana zama ta huta tana kwanciya tana bacci sai irin wannan halitta ce ke cin abinci to idan har suna cin abinci kenan nan bari su zama Allah ba Shi ne kana ya kula ne ta'am sun kasance suna cin abinci duk wali ne ce maka wani wali ne bai ci abinci ƙarya yake ƙarya yake ina magana da wani bawan Allah Abuja yake ya taba zama da wani malami irin wannan wani Ya yace wallahi sai dai maka shekaru tare da shi ban taɓa gani yana cin abinci ba yace har na yi imani da wannan wali ne bai cin abinci ya ce ran da Allah ya tashi kama shi ashe akwatin sannan da nake ta kinkima can ƙarƙashin akwatin wani shimfiɗaɗɗen kilishi mai lafiya ne a kwanci da mandako an san mandako rogo haɗa shi da ƙuli a daka ashe idan ya shiga ɗaki ya kulle yana wurgi mandakon nan ne yake dunkulowa yana turawa baki ya ɗaiɗi kilishi ya yaga sai ya cika cikin sannan ya kora ruwa to duk rigimar da zamu yi da rana har dare lafiya lafiya yake ya da haka muka cika karɓa kuɗin jama'a da sunan ne da sunan wani taka ba gaskiya bane fara ci cuwa-cuwa ci kana ya akula ne ƙwa'am Allah ya ce da annabi isa da haifiyarsa sun kasance suna cin abinci wannan shine dalili mafi bayyana duk wayancan hujjojin da aka bayar wannan dalilin ya shi wayancan hujjojin fit da matsalar karara cewa annabi isa ba Allah bane mahaifiyarsa ba ita ce ba ba Allah ba ce Allah ka gafarta mana sai Allah ya ce unzur kaifa nubayyinu lakum al-ayat ka kai da muke bayyana musu ayoyi magana filla filla da duk dakikancin dan adam ya kamata ya gane ta amma abin mamaki sun manzur sannan da wuka kara dubawa an nayi ufakun ta yaya ake karkatar da su sun gagara gane magana Allah malamai suka ce an maimaita unzur kaifa nubayyinu lahum al-ayati aka sake cewa sun manzur wacce unzur din ta farko ta ita sai aka ce unzur kaifa nubayyinu lahum al-ayati an la Ya yayi ko bai ba amma saboda abun abun mamaki ne na karshe a maka wannan bayanin baka fahimta ba sai Allah ya ce unzur kaifa nubayyinu lahum al-ayati sun manzur aka sake maimaita kalmar sun manzur anna yufakuna Allah ka gafarta mana Allah ka sa mai ganewa ya gane sai Allah ya ce mai a gaba da ramma قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم الله يقول فرامك فرامك يا كأنبي محمد صلى الله عليه وسلم ماذا هذا يا مسلم ka ce musu a fata abu duna min lahi yanzu za ku rinka bauta wani Allah kuna bauta wani koma bayan Allah ma la da kun? barran wala nafa wanda bai iya mallaka muku wata cuta bai iya mallaka muku wani amfani amma ku rike shi kuna bauta mashi koma bayan Allah Hausawa sun ce a cikin kuda ake washi bari magana kan barran da nafa din nan barran da naf'a qur'ani yana kawo su amma inda za ka gane technicality ta qur'ani mai girma ka gane haddace qur'ani kyauta ce ta Allah zai kara maka ganin girman qur'ani zai kara maka ganin girman mahadatan qur'ani wannan kalmomi guda biyu zarran naf'a Allah ya maimaita su a wurare da dama cikin alqur'ani mai girma amma wani wurin sai fara da zarran sannan sai ce nafa wani kuma sai ce naf'an sannan ya ce barra an gane me nake so da bayyana yanzu wannan ayar ta cikin suratul maida da wani aka fara barran sannan ne sannan nafa to ba za ka sake samun irin wannan usulubin ba sai ka zo cikin suratul araf a suratu araf idan ka zo suratul araf nan kuma Allah sai canja sai aka fara da naf'a kanin me kamin darra Allah ya ce qul la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma sha Allah ولا ضرا إلا ما شاء الله نعم ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون الله مدوكين سيكي تقول لك يا مسيا النبي محمد صلى الله عليه وسلم كشي مسو لا أملك لنفسي بم ملكا kaina naf'an, amfani wala darran ko tunkuɗa cutarwa illa ma sha Allah sai abin da Allah ya ga dama annabi ba bai iya jawo kansa amfani bai iya tunkuɗe wa kansa sharri sai wa sai abin da Allah ya ga dama ya kuma wani mai da ke yau shi zai jawo maka amfani shi zai tun kudin Ya haka malamin tsubu shi ta damfara mutane ɗaya eh, akwai dafa'i da jalabi ba wani dafa'i da jalabi koma kawai zuwa ga Allah Malamin tsubu suna nan matsafa suna ta halakar da al'umma suna ta halakar da al'umma wata mata ta rubuto mun tambaya wai ta je wajen wani malami tana so ta haihu ta samu haihuwa wai malami yake tambaye ta babban aiki za a miki ko karamin aiki ta ce bata gane ba yace to idan babban aiki ne kina son yaya biyu kenan yaya biyu za a baki dubu arba'in a daya dubu ishirin wa hada farashin yaya an yaya biyu take so ta haifa yan tagwaye dubu arba'in za ta kawo in da daya dubu ishirin harawo ba rawo bane wannan yanzu wannan bai kamata iya e efcc su kama shi ba kuma wallahi in baka da aqida sai sun halakar da kai in baka da mai aqida kada ke tsallakar da kai akwai wanda nake magana yace mala yace yace wa'azi da kuke mana ya mana amfani dan siyasa ne yace aka kawo mana wani malami wai zai mana aiki dan takarar gwamnati mu zai ci zabe ko ba zai ci zabe ba yace da muka zauna malami ya sa fara riga kalkal muna fara magana ko sai jariri ya fito daga cikin rigar malami jariri yana da rabe kuma yana kiran sunan ɗan takarar gwamnan yana wane wane wane malamai girgiza kai ce ka zama gwamna an zama Allah ya sa sun sha kira suka ce kai dauki jariri kuma ba haka ba mun murƙushe shi mun zama gwamna an gaba kai kike ba da gwamnan ba Allah ba mun mun dauka ma za ka ce bari ka je ka yi addu'a ne ka roki Allah tashi ka tafi ka sayar da dare maka ba ka ba mu shure ka kama. matsafi haka ya tashi sumu sumu ya gaba Ya ce aka sake kawo mana wani kuma daga zuwa ya ce yan takarar naku guda nawa ne muka ce su uku ne Ya ce a kawo ruwa a kawo ruwa ce to za mu kira su a cikin ruwan duk wanda ya sa shi ne gwamna Ya ce a kirawa ne na farko Ya ce ana kiran shi kawai sai muka ga mutumin a cikin ruwan wane shiru bai ansa ba wane shiru bai ansa ba sai je ka sai ba gwamna bane sai bace da cikin ruwa waye da aka fara yana kwala mai kira sai gashi a cikin ruwa wane shi ma shiru wane kace abin da ya bamu mamaki ya sigari a hannunsa yana shan taba yace ba mu taba sani yana shan taba ba sai a ranan daga ba da muka bincike ko muka samu da gaske yana sha yace kai ba ta hifa gwamna bane me suna dan takarar naku suka faɗa uba ne sai gashi ya sa fararen kaya da farar hula kuma dama al'ada ta ce shi ne wanda aka ce shi ne wani wane sai an sa ya ce an zama, wannan ya zama gwamna ku tashi ku tafi na ce ya kuwa ya ce wallahi muka ce ya yi ana ce mun na zama gwamna na kasance da ne ya sa da abin da ake da malaman suna suka karanta da mu ku sau da abubuwan mamaki ya ce muka kore shi kuma aka zo aka zaɓe muka ci zaɓe ba mu